وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين sai fir'auna ya aika wanda zai tattaro masu sihiri yayin da masu sihirin suka zo wajen fir'auna sai suka tambaye shi shin suna da wata kyauta da zai basu in suka rinjaye musa da sihirinsu suka sai nasara a kansa قال نعم وإنكم لمن المقربين sai fir'auna ya amsa musu ya ce eh kuna da kyauta da lada za ku zama cikin makusanta masu mukami